Makoki Sura ɗaya Yanzu birnin ya zama babu kowa a ciki, birnin da a dā yake cike da mutane, yanzu birnin ya zama kamar gauruwa, wadda a da babba ce ita a cikin ƙasashe, ita da take sarauniya a cikin larduna, yanzu ta zama baiwa, tana yin kuka mai zafi da dare, hawaye na gangara a kan kumatunta, a cikin masoyanta duka, babu wanda ya yi mata ta'aziya. duk abokanta. sun yashe ta sun zama abokan gābanta, bayan wahala da baƙin ciki, Yahuda ta tafi bauta, ta zauna a cikin ƙasashe, ba ta sami wurin hutawa ba, duk masu fafararta sun same ta sa'ad da take cikin matuƙar ɓacin rai. Hanyoyin zuwa sihiyuna suna makoki, gama ba wanda ya zo bikin da ta shirya, ba kowa a hanyoyin shiganta, firistocinta suna gurnani, ’yan matana kuma suna wahala, kuma tana cikin shan wahala ƙwarai; maƙiyanta sun zama shugabanninta, abokan gābanta suna da kwanciyar rai, Ubangiji ya kawo mata ɓacin rai domin yawan zunubanta, ’ya'yanta sun tafi bauta a ƙarƙashin maƙiyanta. Diyar Sihiyona ba ta da sauran daraja, ’ya'yan sarakunanta sun zama kamar bareyi waɗanda suka rasa wurin kiwo, cikin rashin ƙarfi suka guje wa masu fafararsu, a cikin kwanakin da take shan wahala take kuma yawo, Urushalima ta tuna da dukkan dukiyar da take da ita a kwanakin da can, sa'ad da mutanenta suka fāɗa cikin hannun abokan gabanta, ba wanda ya taimake ta, maƙiyanta suka dube ta suka yi mata dariya don halakar da ta auko mata. Urushalima ta yi zunubi ƙwarai, saboda haka ta zama marar tsarki, dukan masu martaba ta sun raina ta, gama sun ga tsiraicinta, ita ma da kanta tana nishi da ƙyar, tana kuma juya baya. Ƙazantarta ta manne wa rigunanta, ba ta kula da nan gaba ba, faɗuwarta kuwa babban abu ne, babu wanda zai yi masa ta'aziya. Duba, ya Ubangiji, ka ga wahalata, gama maƙiyi ya yi nasara, maƙiya ya kwashe dukiyarta duka, ta ga mutanen da ba su san Allah ba sun shiga wuri mai tsarkinta. waɗanda aka hana su shiga taron jama'arka, dukan mutanenta suna nishi da ƙyar suna neman burodi, sun sayar da dukiyarsu don su sami abinci, don kada su mutu da yunwa. Ubangiji, ka duba ka gani, gama an yashe ni, ko wannan ba wani abu ba ne a wurinku, dukkanku masu wucewa? Ku duba ku gani, ko akwai wata wahala kamar irin wadda nake sha. wadda Ubangiji ya auko mini a cikin zafin fushinsa? Daga sama ya aiko da wuta, ya aiko ta cikin ƙasusuwana, ya shimfiɗa raga a ƙafafuna, ya juyo da ni, ya bar ni ni kaɗai, sumamme dukan yini, ya ɗaura zunubaina a wuyana, aka naɗe su a hannuwansa, aka rataye su a wuyana, Ubangiji ya kwashe ƙarfina ya bashe ni ga waɗanda suka fi ni ƙarfi. Ubangiji ya ƙi ni, duk mayaƙan da suke tare da ni, ya sa wata runduna ta tayar mini ta kuma tattake samarina; Ubangiji ya tattake budurwa ɗiyar Yahuda kamar ’ya'yan inabi a wurin matsewa. Dalilin da ya sa nake kuka kenan, idanuna kuma suna ta zubar da hawaye; babu wani a kusa da zai yi mini ta'aziyya, ba wanda zai sabunta ruhuna, ’ya'yana sun zama kafirai, domin maƙiyina ya yi nasara. Sihiyona ta miƙa hannunta, amma ba wani da zai yi mata ta'aziyya; Ubangiji ya umarta cewa maƙwabtansa za su zama maƙiyansa, Urushalima ta zama abar ƙyama a cikinsu Ubangiji mai adalci ne, duk da haka na yi tawaye da umarninsa; ku saurara, jama'a duka, ku dubi wahalar da nake sha, samarina da ’yan matana duka sun tafi bauta; na kira abokaina, amma sun yashe ni. Firistocina da dattawana sun hallaka a cikin birnin yayinda suke neman abinci don kada su mutu da yunwa; duba, Ubangiji, ka ga ƙuncin da nake ciki, ina shan azaba a raina, ba ni da kwanciyar rai a cikin zuciyata, domin na yi tawaye sosai, a waje takobi na kisa, a ciki kuma akwai mutuwa; mutane suna ji ina nishi da ƙyar, amma ba wanda zai mini ta'aziya Dukan maƙiyana sun ji wahalar da nake ciki, suna farin ciki da abin da ka yi, ka kawo ranar nan da ka sanar, domin su ma su zama kamar ni. Bari ka ga muguntarsu duka, ka yi musu yadda ka yi mini, domin dukan zunubansu, nishina da yawa, kuma zuciyata ta gaji.